To jama'a barkan ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka a nan Washington DC akan mita goma sha shida da ashirin da da kuma ashirin da biyar a can Nijar a tashar muta VOA Africa da ke mai akan mita ɗari da biyu da digo biyar a zangon FM kenan ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niya a birnin Kwani a yanar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To ta da fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC ali Mustapha Sakuto ta da Grace Alheri Abdu muke tarbon ku ga shirin na wannan la'asari ya bari mu yi abin da muka saba mu fara da kanin labarai. Haka yake Amurka ta kafa sabon takunkumi akan waɗansu mutane da kungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zargin su da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. shugaban amurka donald trump da takwaransa na kasar rasha vladimir putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a san da ita ba sai yanzu a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na g20 da aka gudanar kana wani janar a kasar thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar biladama a kasar To gaishe ki Grace to bayan labaran duniya za mu kai ku kasashen Kamaru da Najeriya da jamhuriyar Nijar mu kawo muku rahotannin da za su hada da yadda su hukumomin kasa Kamaru din suka fara yanke kauna game da samun sojojinsu da jirgin su ya nutse a ruwa a teku da rai. samun su da rai zai yi wuya saboda tako adadi da ake ba mutum idan ba same shi ba kwanaki uku a can nijar kuma dubban mutane ne suka shiga mawuyacin hali bayan da aka rufe wata mahakarsa ta zinari mu dai muna cikin kwanan za a daidaita kwatsan sai ga iko ya zo ya kowa an kace menu ba a sa kowa da bayan man gari babu kowa babu wurin a najeriya kuma ganin ministar mata ta gwamnatin buhari a kwata jam'iyyar da buhari yake adawa da ita ta pdp ya ji magana wannan ya jefa yar tambayar shin ko dai bayan kawo karshen rikicin shugabancin pdp ya sanya wasu tsoffin 'yan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne ba ita kadai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewa zai dawo kofofinmu a buɗe suke To tun da yau larba ce muna da shirin hima muna da kuma ra'ayoyinku na imel amma duka sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Amurka ta kafa sabon takunkumi a kan waɗansu mutane da ƙungiyoyi 18 na ƙasar Iran bisa zarginsu da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na Tehran. ma'aikatar harkokin wajen amurka ce ta sanar da takunkumin da aka kakaba wa waɗansu ƙungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin iran da ake kira revolutionary guard da ta ce suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma ƙera makamai masu linzami ta kuma ce ayyukan iran a gabas ta tsakiya suna yin zagon ƙasa ga ɗorewa da tsaro da kuma ci gaban yankin a halin da ake ciki kuma ma'aikatar kudin amurka ta kafa wa waɗansu mutane biyar da kuma cibiyoyi bakwai takunkumi sabili da goyon bayan sayan kayayyakin aikin soji da iran ta yi da kuma waɗansu iraniyawa uku da ta ce suna aikin wata ƙungiya da ke iran wadda ke aikata miyagun laifuka takunkumin ya haramta wa iraniyawan amfani da ƙadarorinsu da ke amurka da kuma haramta wa amurkawa hulɗar kasuwanci da su Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan watan a Jamus. Jiya Talata jami'an fada White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske akan abin da suka tattauna a kai. shugaba trump ya yi watsi da rahoton kafafen watsa labarai kan abin da ya kira wata ganawa ta sirri a sakonsa na twitter ganawar trump da putin ta farko ta ɗauki tsawon sama da sa'o'i biyu da trump ya ce putin ya musanta yin shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar bara hukumomin leƙen asirin amurka sun ce babu makawa ƙasar rasha ta tsoma baki a zaben na amurka 'yan jam'iyyar republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban kasa barack obama da ake kira obama kiya kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyar da 'yan jam'iyyar republican suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba donald trump da ya kuma karawa 'yan jam'iyyar democrat ɗin marasa rinjaye karfin gwiwa shugaban 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell ya bayyana wannan kuma baya bayan da 'yan jam'iyyar guda biyu suka yi watsi da kudirin I regret that the effort to repeal and immediately replace the failures of Obamacare ya ce ina bakin cikin cewa yunkurin sokewa da kuma maye gurbin tsarin inshoran obamacare da ke cike da kurakurai ba zai yiwu ba a nashi bangaren shugaba donald trump ya bayyana takaicin wannan koma baya seven years I've been hearing repeal and replace from Congress, and I've been hearing it loud and strong. And then when we finally get a chance to repeal and replace, shakka ban ji daɗi ba na shekara bakwai ina jin majalisa na cewa a soke a maye gurbi sai kuma da muka samu damar sokewa da maye gurbin ba su yi amfani da wannan damar ba 'yan jam'iyyar republican sun gabatar da wata shawarar soke tsarin inshora na obama kiya ba tare da maye gurbinta ba baki ɗaya nan da nan sanatoci 'yan jam'iyyar republican suka nuna rashin goyon bayan wannan shawarar kamar yadda 'yan jam'iyyar democrat suka yi Trump ya yi alkawalin jam'iyyar Republican ɗin za ta samu nasara a waɗansu batutuwa masu muhimmanci kamar yi wa tsarin haraji garan bawul. Sai dai masu kula da lamura suna cewa zai ƙara zama mawuyaci kasancewa 'yan jam'iyyar Republican sun samu rauni yayin da tauraron shugaba Trump yake dishewa bayan koma bayan da ya samu a batun tsarin inshoran kiwon lafiya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Jamus ta bayyana zargin ta'addancin da aka yi wa wani ɗan ƙasarta a matsayin shirme ta kuma yi kira da a saki ɗan gwagwarmayar ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin Turkiyya tana buƙatar jin yadda gwamnatin Jamus ta fusata kai tsaye da rashin amincewarta da kuma buƙatar ta ƙarara dangane da batun Peter Sweetner. a wannan karan ba tare da wani salon diplomasiya ba in ji kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar jamus martin shefa bayan ganawar ranar laraba da jakadan ƙasar turkiya shefa ya shaida wa jakadan ƙarara cewa ba za a lamunci tsare stetna da aka yi ba ya kuma ce za a aika wa ankara wannan matsayin na jamus farkon wannan watan turkiyya ta ɗaure 'yan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama da ya haɗa da shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama na amnesty international a turkiyya ba bisa dalilin tallafawa 'yan ta'adda 'yan sanda sun kama su ne lokacin da suka kai somame a wani otel da ke tsibirin bayukada ranar 5 ga watan yuli yayin da suke gudanar da taron bita kan harkokin tsaro. jiya talata wata kotu a istanbul ta ba da umarni a ci gaba da tsare su a gidan yari har lokacin da za a yi masu shari'a daga ƙarshe wani janar a ƙasar thailand yana cikin mutanen da aka samu da laifin safarar biladama a ƙasar yau laraba alkali ya fara yanke hukunci a kan sama da mutane ɗari da ake tuhuma an kama mutanen da ake tuhuma da suka hada da jami'an soji da 'yan sanda da kuma 'yan siyasa ne shekarar ta 2015 bayan da aka gano gawarwakin mutane da dama a waɗansu kabarbura marasa zurfi cikin sunkuru kusa da kan iyakar Thailand da Malaysia. Kaburburan suna kusa da wani sansani da masu safarar mutane ke tsare yanci rani sai iyalansu sun biya kuɗin fansa. Da dama suna mutuwa sabili da rashin abinci da kuma zazzabin cizon sauro. 'yanci ranar sun hada da 'yan kabila rohingya musulmi da ke gujewa tashin hankalin da ake yi a jihar kene a yamer da kuma 'yan asalin ƙasar bangladesh da ke tafiyar neman aiki a thailand da malaysia da kuma indonesia daga cikin waɗanda aka samu da laifin akwai laftanar janar manas kompen jami'in soji mafi girma da aka tuhuma. To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. kuma da latoyin sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a kasar kamaru inda aka fara ga abokin wasu daga cikin sojojin da jirgin su ya nutse a cikin teku Tun ranar goma sha shida ga watan bakwai ne dubu biyu da goma sha bakwai shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru Mr. Biya ya umarci ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru Joseph Beti Asomo da ya sanya bincike na gaggawa na sanadiyan hatsarin da ya faru na jirgin ruwan dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru a kan hanyarsa wanda ya ratsa tekun jihar kudu maso yammacin kasar ta kamaru bayan ya baro tashan jirgin ruwa na birnin Duwala zai kai sojojin bir da waɗansu motoci guda biyar na ɗaukan yashi zuwa tsibirin Bakasi a kan hanyar ne suka haɗu da ajalinsu mutane uku ne kawai aka samu ceto su a cikin jirgin sannan kuma an gano gawan laftanar kanal musa wanda a 'yan makonnin nan ne ya samu mukamin laftanar kanal ɗin na zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru biyar waɗanda suke yaƙi gaba da gaba da maharan boko haram ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar kamarun ya fitar da wani sanarwa na jerin gwanon sunayen dakarun tsaron da suka kwanta dama amma ya ce har yanzu haka ba a samu gawakin al'umma da dakarun tsaron da suka rasu ba na tambayi abdullahi muhammad ma'aikaci ne a ofishin ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ko ya za su yi na gano sojojin da suka nitse a ƙarƙashin ruwa a ila yau ba same su ba muna kan bincike saboda mun tura sojoji kusan talatin wadda yanzu haka nan suna kan tekun suna kan bincike har ila yau to kasan yanayin da wannan tekun yake kasan teku ne wadda yake da santa da bakasi kuma teku ne wadda ya kamata mu ɗauki lokaci da dama na yin bincike na samun wa'annan bayan Allah amma samun su da rai zai yi wuya saboda da ko adadi da ake ba mutum idan ba same shi ba kwanaki uku to kaga yanzu ma shiga kwanaki hudu mu abin da muka sa akan mu yanzu hakan nan gawar muke so mu samu su mu mika ma iyalansu an ceto waɗansu daga cikin su a kun gana da su daga cikin 37 an ceto uku yanzu hakan nan ana musu aiki a asibiti saboda yanayin da suka je suna na gaje saboda kasan nitsewar jirgin ruwa yana da karfe da gaske mun fara barin su ne dan lokaci kaɗan bayan haka nan da sati ɗaya za mu tattauna da su mu ji me faru aini tabbas me sa wato wannan jirgin ruwa ya nitse gawar kanal musa ya za ku da ita ko ya kuka da ita a gana kawar musa yanzu haka nan yana asibiti da ko likita wanda za su likitan bincike garwaki za su yi bincike su gani mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaishe ka awal to bari mu je Najeriya amma sai an jima kaɗan sai mun gama tukunan da jin abin da ya biyo bayan rufe wata mahaƙar zinari a Nijar. Dubban ma'aikata masu zaman kansu ne da ke ayyukan haƙar zinariya a mahaƙar gargajiyar garin Tamu matakin rufe mahaƙar ya shafa inda hukumomi suka jibge jami'an tsaro a matsayin matakin da ke kwatanta shuɗewar wa'adin da aka ɗibar wa masu haƙar zinariyar. abin nufi daga ranar sha biyar ga watan nan da muke ciki ba a bukatar ganin su duk kuwa da cewa ba a bayyana dalilan korar ba a hukunce asumana gado na daga cikin waɗanda abin ya shafa ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon abin da ya faru lokacin da ana aikin nan na farko ya tsaye da aiki gwamnatin daga baya mutane sun kaje sun kai kuka a tausaya musu abin da arzikin sun kasa su gani ko suna samun su yi rabin shi yanzu mu muna kan kukan su kukan mu daga birnin mu da anan sai su ce mana za a daidaita mu dai muna cikin kwanan za a daidaita kwatsam sai ga iko ya zo ya kowa bayan da asar ya zo nan ga karfe biyar da wani abu an kace menu ba a sa ga kowa nan bayan mangare babu kowa babu wurin to me dalili an gaya muku dalilin da yasa aka bukaci ku janye daga wurin abin da aka ce mun dalili aka ce wurin ba na Niger ne saboda an ka ce burkina tana da hannu cikin shi kuma namun daji ake kula da wurin to ni ga nau gani da namun daji da daji duka duka dai na gwamnati ne. Kamar ku nawa ne mutanen da ke aiki nan kuna da yawa ne? Mutanen da ke aiki nan sun yi dubu hamsin da wani abu. To yanzu ya kake tunanin makomar ku ku gaba ɗaya da kenan? Yanzu dai mu abin da muke so ga gwamnati matsayin muna talaka na ƴan ƙasa shahe muna hawa yanzu. Gwamnan yankin Tilaberi da muka tuntuɓa ta wayar telefon domin jin ta bakinsa ya sanar cewa ba shi da lokacin yin wani bayani domin a cewarsa yana zagayen garuruwan da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna. amma zai waiwaye mu idan ya samu sarari a nasu ɓangare ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun fara nuna damuwa a kan illolin da matakin rufe mahakar ka iya haddasawa alhaji salisu ahmadu shigo ne a kawancan ƙungiyoyin turnon lafash ya kamata da gaugawa a samu wani matakai wanda zai sama wannan mutanen mota bai kamata ba kuna a zo a ce an riga an hana mutanen wanda in ka lissafi su man ƙauyukan wannan wannan abubuwan wasu anan suka taso yawancin shekarun shekaru goma sha nawa ake wannan aibin. wannan ba shi ba ne karan farko da hukumomin jamhuriyar nijar ke rufe mahakar zinariya domin ko a watannin da suka gabata gwamnatin kasar ta ɗauki irin wannan mataki a yankin jado saboda dalilan da aka danganta da ayyukan tsaro bisa la'akari da yadda wasu 'yan kasashen waje suka yi wa wurin ca sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaishe kamar Sule. To yan sai Najeriya inda ganin ministar mata wato Hajiya Jummai Alhassan wacce yanzu LAPC ce a gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari aka ganta a da kwata tsohon jam'iyyar ta PDP abinda ta duce ce kuce. Da alamu dai ziyarar PDP ta bar baya da kura, inda har PDP ke fatan ministar ta dawo jam'iyyar jam'iyyarsu. Wannan ya jefa yar tambayar shin ko dai bayan kawo karshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin 'yan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne. Sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP Abdul Ningi ya ce a baya dai ministar 'yar jam'iyyar su ce. Ta fara gaya mana ba ta zo da yawun jam'iyya ba. Da da 'yar jam'iyyar mu ce amma mun tabbatar ba ta zo da wani nufi ba sai dai kawai ta zo ta ɗaukaka martabar mata a Najeriya. Ko a wace jam'iyyar ce a ra'ayin 'yar kwamitin zartarwa ta PDP PDP daga Yobe Hajiya Hauwa Gana ya dace mata su haɗa kai don neman rabonsu. Dama ita ministan mata 'yar cikin gida ce. don ta tafi APC wannan wani abu ne daban a wancan lokacin da ya faru. Ba ita kaɗai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewa zai dawo kofofinmu a buɗe suke kuma na yi farin ciki da na ji ta zo. Amma ziyara ta kawo ko saboda ta ƙara yin kira ƙara ba wa mata dama wajen samun mukamai a siyasa. Eh ziyarar ma da ta kawo ya nuna cewa akai har yanzu wannan halakar da muke da ita na da. Ni ban ma yarda da akan cewa dan wani yana yana apc ko yana wani political party ba ba za mu haɗu akan al'amarin mata mu haɗa kai ba ya kamata ga baki ɗayan mu mata a najeriya mu haɗa kai akan al'amarin mata su ci gaba tsohon dan kwamitin zartarwar jam'iyyar isa ta fi da mafin da yarima muri ya ce su kan sun daɗe da ban kwana da jam'iyyar tunda ake pdp ba taɓa jefa ƙuri'a an zartar da abu ta jefa ƙuri'a ba kullum dare kafin gobe mitin za a kawo tallan abin da ake so a yi za a zaɓi masu magana su ne kaɗai za a ba wa laspika su yi magana abin ya zama kamar wasan kwaikwayokin ai kamar kalt ne ko gwamna yana ji da kansa ko waye shi ya ɗaga hannu har ya zauna ba za a ba in ba inda ba a cika wanda aka yi ba su wataƙila lokacin babu irin su fayoshe ne shi yasa fayoshe me kai ka san manyan pdp ko waye fayoshe kujeran zamansa sai a mara baya wannan irin ziyara dai ba wata sabuwar al'ada ba ce ga ministocin mata a najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duniyar dimokuraɗiyya muke ba To a gaishe ka Nasiru jama'a kuna jin rahotannin sashen Hausa na murar Amurka ne a birnin Washington DC yanzu nan Musa fiya ce fa har yanzu karfe 11 da minti 17 muke. Yau a bangaren bayyana ra'ayi ta wayar tarho a shirinmu na dare zamu so mu ji ra'ayinku akan kalamin da aka ce an jiyo daga bakin ministar kudin Najeriya tana cewa wai suna tunanin su fara dora haraji kan almajirai masu bara. Eh idan an ce mu fara biya ai alhamdulillah mu haka tare. da aka sai da gonar rago aka sai mai hura yanzu za mu shiga bara mu kenan inda muke so to tambayar da muke so ku karba mana shine kuna ganin ya dace a karbi haraji daga barin almajiri ko bai dace ba yanzu ga mu na gaba na ma ba ta ga rago Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta gargo shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salim Mamman dan Agares. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Salim ke muna bayanin cewa mota nan ba ta da faɗa ba. To Alhaji Salim ya batun samun takardar zaman kasa ka san da abin duniya wani ya samu wahala shi wani kuma bai samu wahala. To alhaji da yake ka aiki bai da wahala kuma amma ka gumace sana'a cikin bin wane fi maka sauki a cikin su kenan. To Kasan akwai mutane da yawa wanda ka gani ko TSK wani ko gida bai san sana'a ba kuma nan ma bai san sana'a ba banda aikin nan bai san komi ba in ma kaga ya samu kuɗin shi yana sai ya sa ko ya sayi wasu busashe wani kaga kiwon busashe ya saba ne. wani ya saba ya sayi wani abin da za a ajiya dai yana kallon kayan shi ya san dai kuɗin shi ajiye ne ko ya sayi gida ko ya sayi wani kadara ne wanda zai ajiye. to wasu in sun ji muna nan amerika sukan rika ɗaukan muna ɗaukan wani abu na daban musu. ita eh, amurka uwa ce a duniya ko ba gaskiya ba saboda banda amurka ba inda za ka a ka tai ka yi yawo ba wanda ya tsangwame ka in ka ga an tsangwame ka kai ne ka tsangwame kan. eh to kamar waɗanda ba zo ba in an ce an ce ka je America za a rika kallon shi wanda bai zo ba ka san in ka ga mai wani in ka gai lokacin da ka ga ka ka ja ce ka kyale shi bakin ciki ne baya sa aje to ba ka sa amurka ai daji guda ne nan kamar yawan afirka ne in ga gada ma yanzu ba kana nan washington wani ina nan konsulbani bana mm. yanzu tun da nake nan so bi in ba kwanan gaba na je so uku ban washington so ɗaya na taɓa zuwa cikin shekara goma sha ya ni ta yi awa biyu ne da ita mm, ko shekarar jiya na je dallas to kama ba ƙara so washington ba bai isa washington ba tun da ba da wani abin da zai kai ba kai abin da kai daga iyakon ne in dawo a wani mutane na gida suna ɗaukan mutum ya zo Amerika shi da magana addini kuma sai a hankali to ai alhaji addini duk duniya mm. inda Allah halicci dan adam akwai duk duniya in kai ji mutum ya ce a dama mutumin ko gida yake mm. dama addinin bai dame shi ba ai muna da masallatai nan muna da komi yanzu azumi ake masallacin da muke liman uku ke akwai kuma saukar qur'ani ake so aika kan azumi ya tare kenan a ce babu babu abin ga wanda yake wani ko kowar gidan shi ake kiran sallah ba ya je masallaci ba amma nan addini ai abu ne mai sauki wurin Allah sai dai in mutum bai yi niyya ba kawai to ya magana abinci nan kuma me zaka ce mutane kila za su dauka cewa ba mu samun shi wajen abinci shi wajen abinci wannan sai a ce ana sa albarka tunda abinci ko ko mutum goma ka gada ma kana iya rike suka ba su abinci nawa ne zaka kashe a duka ga abinci abinci bai da wani tsada Akwai saukin samun abinci nan? akwai saukin samun abinci nan wurin ka gani in nama kake so kana iya taya ka sayi kaji da kanka ka yanke in rago kake so ka saya ka yanke da kanka na saru su hede maka wato ka dai tashi dai ka nemi abin ka nemi kuɗin da kanka madalla duk abin da ka nema kuma Allah Allah yana taimaka ka amma duk abin da za ka yi ka dai tsaya bisa ka nemi abin ka bisa hanyar gaskiya bisa halak wanda duk abin da kai Allah ya tsarkake maka san ita in ka samu dala ta wai eh, ka tara miliyan ta halak in ba kai sa'a ba dala ta haram tana iya rogaza ta to na ana samun irin wannan irin kamuyamuya irin na gida kudin haram alhaji ai duk duniya ba inda ba a samu wannan duk duniya ai su wanda Allah ya sa suka sarkahi wannan abin ko ina suna dan suna neman kullun yadda za su cutar wasu ko yan uwansu ko wani abu wannan kuma san rayuwa ce wani haka Allah ya sa mai rayuwar shi amma dai alhamdulillah kuma ana zama yan uwa ana zumunci da abin da ya samu dan uwa da daɗi da ciwo a tare a je to kaga wannan alhamdulillah yanzu nan da kake Pennsylvania akwai Hausawa da yawa ne ko ko yan Afirka a da akwai mu da yawa dan ana wani haraka da wani yan Najeriya da yan Ghana da yan Congo da yan Cote d'Ivoire da Burkina da Mali Chadian duka ana gamuwa ayi da abin da ya shahi na na daɗi da na ciwo duka ana gamuwa babu wani matsala na ana zamne girma da arziki ba ba ba magana ni jan ne ni Najeriya a babu wani abu ya aka ce sabga ce zaka ga kowa wanda suka ji dai an gayyace su za a ganin su an taru gaba daya an zo an an yi zumunci an tai da yan uwa abokan arziki murna in kuma rishi ne zamu a zo a tai da mutum zaman juyayi ashe ana ana irin zaman ana irin wannan abin na gida a ana yi mutane suna yi bakin gwalgwado in ne ne a sawo abinci a kawo wurin mutane wanda suke zamana a kawo wani ya kawo ruwa wani ya kawo lemu wani ya kawo abinci ka gani alhamdulillah irin bikin aure bikin suna yawwa bikin aure bikin suna su mutuwa haka duka to kenan ba abin da eh, za a ce bahaushe zai rasa a irin wannan wurin kenan a'a babu in kana so in zaka in da kusa kake sayan kai maka kosai da marice ko ko ko ko wanke fari sa haka To. Warai, ko hura kuma akwai hura irin ta gida inda ka kawo bakunci sai in sa a maka damu da nono kindirmu ka ka sha a sa maka galas ka sha ka ji sanyi. Kai kuma mai na ka samu hura a Pennsylvania. hura daga New York ake sau ta akwai masu saida ta sai ka yi oda a aiko ma ita. To Alhaji Sale yau ma kamar kullum. Lokaci ya ɗaga mana hannu masu aure a tarbe masu kan shiri na gaba. Yanzu a madun bakon namu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta kyar gayen fulani. riga da busa take riga in ji fulani riga babu busa riga babu busa dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa To a gaida ladan karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na safe a Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyinku. Sakonmu na farko a yau ya ce kalaman jigajigan jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na cewa sun shirya tsabdan kwace mulki daga hannun jam'iyyar APC a zaben shekarar 2019 mai zuwa. Wani abin dariya ne. Shin halan sun mance cewa talakawan Najeriya ba mu mance da bakar wahalar da muka sha ba daga hannun jam'iyyar a lokacin mulkinta na shekaru sha shida. Don haka idan ma ya manta waɗiya ba za ta taɓa mantawa ba. sai mu ce Allah ya kai mu shekarar 2019 don ganin yadda za ta kaya. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. Wannan sakon kuwa ya ce hukumomin tsaron Najeriya akwai buƙatar ku yi duk mai yiwuwa wajen ganin kun kubatar da mata da maza da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a baya-bayan nan. Da fatan Allah ya ba ku nasarar kubatar da su. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren namo da. Sai kuma wannan sakon ya ce haƙiƙa ya kamata jami'an tsaron Najeriya su bazama neman 'yan sanda mata da aka sace a yankin Maiduguri don ceto su. wannan sakon ya zo daga hannun abubakar lawal abubakar daura sai kuma wannan sakon ya ce ya kamata gwamnatocin jihohin najeriya su tashi tsaye wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ganin yadda take matukar illa ga bil'adama musamman yara wannan sakon shi kuma ya zo ne daga hannun aminu dan kaduna amanawa sai wannan ya ce yunkurin bayar da maganin zazzabin cizon sauro kyauta da gwamnatin jihar kano ta bullo da shi abin ayaba ne don haka ya kamata sauran jihohinmu su yi koyi da jihar wajen yakar wannan cutar sako daga abdulmalik sa'idu mai biredi da tashar Bagu Gusau. Sai saƙonmu na ƙarshe ce Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku ba mu dama don mu yi kira ga mahukuntan Najeriya da su tashi tsaye haikan wajen ganin sun yaƙi tsutsan nan da ake kira army worms ganin yadda tsutsa ta tashi daga illata amfanin gona zuwa cutar da jama'a. sako daga Sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To ma da to mun zo shirinmu na ƙashe labarin matakaici. takaice amurka ta kafa sabon takunkumi a kan waɗansu mutane da ƙungiyoyi goma sha takwas na ƙasar iran bisa zarginsu da goyon bayan ayyukan makamai masu linzami na tehran ma'aikata harkokin wajen amurka ce ta sanar da takunkumin da aka ƙaƙaba waɗansu ƙungiyoyi biyu da aka danganta da rundunar zaratan sojojin iran da ake kira revolutionary guard da ta ce suna da hannu a wajen yin nazarin hanyoyi da kuma ƙera makamai masu linzami. shugaban amurka donald trump da takwaransa na kasar rasha vladimir putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na g20 da aka gudanar farkon wannan wata a jamus jiya talata jami'an fada white suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ce a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin kasashen na duniya da ma'auratansu babu ƙarin haske akan abin da aka tattauna a wannan ganawa. 'yan jam'iyyar republican suna cizon yatsa biyo bayan gaza cimma burinsu na rage sa hannun gwamnati a tsarin inshorar kiwon lafiya da ya ba da damar ci gaba da amfani da dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban kasar barack obama da ake kira obama kiya kasa samun goyon bayan kafa dokar kiwon lafiyan da 'yan jam'iyyar republican ɗin suka yi wani babban koma baya ne ga shugaba Donald Trump da ya kuma karawa 'yan jam'iyyar Democrat ɗin marasa rinjaye karfin gwiwa. To a gaishe ki. To jama'a abin ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun da muku da karfe tara da rabi na daren yau agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Kada ku manta za mu so mu je ra'ayinku ya kamata a dole haraji akan mai bara almajiri kamar da ministar kuɗin Najeriya take son ta kawo shara a yi. za mu buɗe wayoyin mu mu tsammaci kirayen kirayen ku da kuma ra'ayin da za ku bayyana akan haka yanzu ka madadin dukkan ma'anar sashen hausa musamman ta grace da muka gabatar da shirin ta da juli da ta ba da umarni da dukkan masu sashen hausa ne ne aliyu musamman sakuto nake muku ban kwana ta da gayyatar ku ku jira tawagar yau da gobe tana shigowa.